This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke sauraro kan mita 25, 31, sai kuma ta yanar gizo ko intanet akan Hausa.com. A jamhuriyar Nijar ana iya sauraron mu ta gidajen rediyon amfani sarauniya Nomad da Lol da kuma Fara'a dukansu a zangon FM. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Ibrahim Alfa Ahmed tare da Bello Habib Galadanci da sauran abokan aiki daga Washington a gundumar Columbia ke farin cikin gabatar muku da shirin ma a wannan yammaci na Juma'a Hajji babban rana ga kanun labarai nan. Kanun labaran na cewa 'yan harin kunar bakin wake sun kashe akalla mutane biyar a arewa maso gabashin Najeriya. sannan wani maganin gwaji na rigakafin ebola kamar yana aiki sannan kuma jama'a za ku ji cewa an ƙara samun ƙarfin gwiwa kan cewa wani bangare na jirgi da aka samu fa wannan na jirgin malaysia ne wanda ya bace to madalla bayan kun je labaran duniyar idan na tafi kasan caji na ga inda abin yake zan san inda zan tumbari wannan abu manjo janar ilyasu isa abba sabon kwamandan rundunar haɗin gwiwa ta ƙasa da ƙasa mai yaƙi da ƙungiyar boko haram yake bayanin abin da ya sanya a gaba jim kaɗan da aka miƙa masa daga majagoranci wannan runduna za mu ji rahoto a kai da kuma bayani na baya bayan nan game da wani bom da ya tashi dab da kasuwar kwastam a maiduguri yau da safe a jihar neja idan muna da lokaci za mu ji cewar an rufe wasu makarantu da yawa masu zaman kansu yayin da bello kuma zai gabatar mana da shirin musulunci tushen rayuwa a halin yanzu ga labaran duniya jama'a sauran assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya rahotanni daga birnin maiduguri da ke arewa maso gabashin najeriya sun ce akalla mutane biyar ne suka rasa rayukansu biyo bayan harin kunar bakin wake a kasuwar kwastam yau juma'a shaidu sun bayyana cewa akwai jama'ar da suka samu raunuka duk da cewa babu wanda ya dauki alhakin harin wannan yanki shine a kan boko haram wannan kungiya ta kai hare-hare a wannan yanki da suka kashe ɗaruruwan jama'a kwanakin baya-bayan nan jiya alhamis ne rundunar sojin najeriya ta bayyana cewa ta ceto mata 59 da yara da kuma tsofaffi maza waɗanda mayakan boko haram suka yi garkuwa da su jami'an soji sun ce sun kai hara-hara akan shingayen boko haram da ke kusa da birnin maiduguri masu bincike sun bayyana cewar wani maganin gwaji na rigakafin cutar ebola na aiki kwarai da gaske wajen kare wannan mummunan cuta. hukumar kiwon lafiya ta duniya a yau juma'a ta bayyana cewa wannan maganin rigakafi na aiki 100 bisa 100 a gwaje-gwajen da aka gudana a kasar gini wata mujallar kiwon lafiya ta ƙasar Birtaniya mai suna Lancet ta bayyana sakamakon farko na binciken da aka gudanar. Wannan sabon maganin rigakafi ka iya zama magani mafi inganci wajen kashe kwayoyin cutar Ebola a cewar ministan harkokin wajen ƙasar Norway wato ɗaya daga cikin ƙasashen da suka taka rawa wajen gudanar da gwaje-gwajen. Annobar cutar Ebola a yammacin Afirka ta kashe mutane aƙalla dubu goma sha ɗaya mafi yawancinsu a ƙasashen Liberia, Gini da kuma Saliyo. Ebola na ɗaya daga cikin cututtuka mafiya hadari a duniya da ke janyo zazzabi mai tsananin zafi. Fatan da aka yi shine na ganin wannan sabon maganin rigakafi shine gagarumin ci gaba da aka samu wajen yaƙi da cutar ta Ebola. Labaran duniya ake sauraro daga nan sashen Hausa na Amurka a Washington DC. madala jama'a masu bincike daga kasar australia sun ce suna ƙara samun ƙarfin gwiwa kan cewa wani bangare na jirgin sama da ruwan teku ya wanko kan tsibirin reunion na wannan jirgin malaysia ne mai lambar tafiya mh370 wanda ya bace a watan maris na shekara 2014 dauke da mutane 239 martin dolan wanda shine babban kwamishinan hukumar binciken hadari na kasar australia ya bayyana wa manema labarai yau juma'a cewa jami'ai na fata za su san asalin wannan bangare na jirgi a sau'i masu zuwa ana kyautata zaton sashe na jirgin wanda ke da tsawon mita biyu kuma daga fuka-fukin jirgin yake ana kiran shi flaperon a turanci zai isa birnin toulouse da ke faransa gobe asabar domin a ci gaba da bincikensa an samo shi ne a shekaran jin laraba a bakin gabar teku da ke tsibirin reunion da ke gabas da kasar madagascar wato misalin sama da kilomita 3,500 daga inda aka ji ɗuriyar jirgin na ƙarshe wannan jirgin sama da ya kira bowen ne mai samfarin 777 wato bakwai bakwai bakwai masu bincike daga faransa sun ce za su yi ƙoƙarin tantancewa ko lambobin da ke jikin wannan bangare na jirgi ya dace da na jirgin malaysia wanda ya bace akan hanyarsa zuwa birnin beijing daga birnin kuala lumpur a shekarar ta gabata ministan harkokin namun daji na kasar zimbabwe ya ce kasar shi na bukatar a miƙa mata wani ɗan asalin amurka da ake zargi da kashe wani sanannen zaki a wani keɓaɓɓen gandun daji zimbabwe a yau juma'a ta yi kirar kan a miƙa wa jami'an gwamnatin ta walter palmer wani likitan haƙura da ke zaune a garin eden prairie a jihar minnesota ta nan amurka a halin yanzu palmer ya ɓoye biyo bayan zarginsa da kashe dakin mai suna cecil a kasar zimbabwe a farkon watan nan hukumar kula da namun daji da kifaye ta nan amurka kenan a yau alhamis ta bayyana cewar ta fara bincike akan kashe zakin kuma bata samu nasarar ganawa da shi palma ba hukumar ta kira ga palma ko wakilansa kan su tuntuɓi jami'an gwamnatin amurka nan take ta kuma kira kashe zakin wato cecil da aka yi a zama abin takaici sannan ta kara da cewa za ta yi ƙoƙarin zakulo gaskiyar abin da ya faru a bincike da za ta gudanar wani shaida da ke kusa da binciken ya bayyana wa reuters cewar hukumar kula da namun dajin na gudanar da bincikenta ne karkashin wata doka amurka mai suna lacy act wadda ta hana ciniki da safarar namun daji waɗanda aka kashe ba bisa ka'ida ba binciken ya mai da hankali ne kan ko akwai hannun palma a yankurin kare doka a halin da ake cikin fadar shugaban amurka ta white house ta ce za ta duba bukatun jama'a da aka sani da suna petition a turance na miƙa hukumomin ƙasar ta zimbabwe mutumin da ya kashe cecil a ƙarshe kwamitin ƙasa da ƙasa na gasar wasannin motsa jiki wato olympics a turanci ya zaɓi birnin beijing a matsayin mai masaukin baki a wasannin ɗari na shekara ta 2022 inda ta doke birnin almaty da ke kazakhstan beijing da almaty su ne kasashe guda biyu ko ce birane guda biyu da suka yi neman ɗaukar nauyin wasannin da ke ƙara tsada a kowace shekara shugaban kwamitin thomas bach ya bayyana matakin yau juma'a a lokacin babban taron kwamitin na 128 a birnin kuala lumpur da ke kasar malaysia labaran duniya aka saurara daga sashen wasu na murya amurka a washington dc To la a yau da safe wani bam da aka dana cikin keken Napep ya tashi dab da gadan nan ta kasuwar Kwastam da ke birnin Maiduguri a jihar Borno. Wakilin Haruna Dauda ya ce mutane da dama sun mutu a wannan hari. wannan tashin bom din da aka ce wani dan keke na fib ne ya zo da shi ya tada shi ne da misalin karfe bakwai sura yan mintuna wani ya sanadiyar mutuwar mutane takwas da kuma ranar ta wasu guda bakwai shedin gari da idanu sun shaida murya amurka cewa wannan dan gunar bakin waken ya zo na cikin samfurin baburan nan mai kafa uku da ake cewa keke na fib wanda ya tsaya tsakiyar titi ya kuma tada bom din da ke jikinsa wanda ya halaka kansa da kansa da kuma sauran mutane guda bakwai tun dai jami'an tsaro suka killace wannan wuri a kuma kwashe gawakin wanda Allah ya masu wa'adi sakamakon tashin wannan bam din yayin da aka jigilan waɗannan mutanen da suka ji raunuka zuwa asibitoci kama dai abinda wasu shaidun ganin da idanun suka shaida manema labarai kamar haka muna wajen muna sai ya zo ya tsaya sakiya ya toshe hanya to mai wancan motan shi kuma ya zo dai ba da overtaking ya fita da gobe wani yana tsaye shi ne abin da ya zo ya faru ya sami motan ya sa sami gobe a bayan shi akwai masu keke na guda shida ne na gani uku ya ba abin da ya same su amma keke na kai uku akwai abin da ya same su amma sauran mun kai kwastin mu guda uku da na dauka na kai kwastin don har ka Allah keke na kai nasu gaba daya yana ga mutum uku ne maza uku wai maza biyu ina ga da mace daya ne a cikin keke na kai izini shi ya zo da shi da muna muna da wajen ya zo ya tsaya ya cika kwaltan ya tsaya kaf ya cika kwaltan ya tsaya bai yi gaba ba bai baya ba ya tsaya shi ne wannan abin sai ya tashi ya bazu da mashin ne ya dawo ya zo yana hada gosulo a sakin kwalta da ya hada gosulo a sakin kwalta mutane suna ta yin bol wannan akwai wani mai 86 ya dawo shi ma yana mai bol zai yanka ya wuce babu ya tara bom ya tara bom ne shi kenan bom plus ya tashi kana ga ba san iyakacin mutane na ga wannan masu suna rai an dauke su tafi da su su masan karasa wasu shaidun gani da idanu kenan ke bayani game da tashin bom da ya auku na yau akan titin anguwar Gamboro daura da wata kasuwa da ake kira kasuwan custom Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. Amin sadar mu Allah to sashi ya kaskanta bakin mu ko ina yake to sashi ya tozarta dayan kabar su zasu na ta mu alwizillu hasbunallahu wani wani Allah ka halakar da daƙiƙin da ya tsane mu in yayi aniyar cutar mu sashi kar ya gan mu kifar da markiyan mu dan kar su hallaka mu ya almuguni ya shafi ka taimake hasbunallahu wa ni'mal wakil ya mai tsare halitta mun zo ka taimake mu ka ba mu kariya kar wani ɗaya addabe mu Allahu kai katanga ta tsari da mu masu bibiyar batun ci ga sana'un mu zama sai ka ce je da iyalanmu mu zama mujiya a cikin jinsin mu suna ta cin amanar bayan ka cikin hanku su shiga inuwar al'adu addininmu Allahu dan yi sarka da mu kai kanka ya zo da tanadin shi ya nufin ya cuce mu karka taimake shi ko tafiya zai ka bar shi ya yi yo da kanshi idan ya ɗauki mota zai ja ta to ta ja shi kwara burgun kwatsam kakkar ya shi arwaki ido masu hassada Allah karka ba su sa'a masu gulma To Allah ya kyauta yayin da wannan ke faruwa kuma ne kuma babban hafsan sojan ƙasa na Najeriya Manjo Janar Tukur Buratai ya miƙa ragamar rundunar ƙasa da ƙasa ta yaki da Boko Haram hannun Manjo Janar elias Abba inda ya ƙara jaddada muradin kafa wannan runduna. ya ce barazar tsaro da kungiyar boko haram da kuma ke ɗaukar sabon salo ya sa ƙasashen yankin tafkin chadi suka kaddamar da wannan runduna mai a birnin jamaina babban hafsan sojin najeriya general tukur buratai wanda shine kwamandan rundunar na farko da kuma ke rike da wannan matsayi har lokacin da gwamnatin najeriya ta damka masa jagorancin mayakan kasa ya ce tuni har an girka rundunar tare kuma da zayyana yadda za ta tunkari wannan aiki ga dangadan ya ce wannan runduna na samun tallafi da goyon bayan majalisar ɗinkin duniya tarayyar turai da kuma tarayyar afirka da ma sauran ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa babban hafsar sojin najeriya ya ce tuni har tarayyar afirka a madadin rundunar ta karbi tallafi daga tarayyar turai da kuma kasar birtaniya don tabbatar da samun nasarar wannan fafatawa ya ce tarayyar najeriya tuni ta bada tallafin dala miliyan 21 babban hafsan sojin na najeriya ya ce babban aikin wannan runduna shine fatattakar 'yan boko haram tare da karya lagonsu da kuma kawo karshen su a gaba ɗaya kana ceto 'yan matan chibok sannan kuma ake aikin jin kai sannan a tabbatar da garuruwan da aka kubuto su daga hannun 'yan boko haram ba su kara kubcewa ba jim kaɗan da kama aiki sabon kwamandan rundunar haɗin gwiwar ƙasa da ƙasa manjo jiran iliyasu isa abba ya min ƙarin bayani eto eh, kamar da na faɗa can mun yi handin takin over a nan ofis ya kamata ce a fili ne inda zan gani ma wurin a yanzu ba zan iya faɗi maka komai ba amma idan na tafi ƙasar caji na ga inda abin yake zan san inda zan faru wannan abu kuma insha Allah kamar da na faɗa idan muka samu eh, sojojin wadda suka samu horo mai kyau muka kuma samu kayan aiki da intelligent na wajen inda za mu yi aiki to insha Allah komai zai General Ilyasu Isa Abba kenan sabon kwamandan rundunar haɗin da ƙasa da ƙasa Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Toma ya daga can jihar Neja wakilinmu Mustapha Batsari ya ce hukumomi sun rufe wasu makarantu su fiye da 100 masu zaman kansu gashi nan da cikakken bayani. Sama da makarantu masu zaman kansu 120 ne gwamnatin jihar Niger ta rufe a sassa daban-daban na jihar daga farkon shekarar bara ya zuwa wannan lokaci. Ko da yake dai bai yadda in ɗauki muryarsa ba saboda wasu dalilai na ka'idar aikinsu. Darakta a ma'aikatar kula da waɗannan makarantu da gwamnatin jihar Niger ta kafa, Malam Isa Jibril ya ce an ɗauki mataki a kan waɗannan makarantu ne saboda sun kasa cika ƙa'idojin da aka sanya kafin a buɗe duk wata makaranta mai zaman kanta. Masani a kan shanin ilimi kuma tsohon ma'aikaci a ma'aikatar ilimin jihar Niger, wanda har ila yau yana ɗaya daga cikin jagororin makarantar Sudan College mai zaman kanta a Kwantagora, Malam Zubairu SB, ya yi ƙarin haske akan abin da ake bukata kafin a buɗe makaranta mai zaman kanta. A ma'aikatan ilimi akwai ɗaya ko biyu ko zuwa uku section section waɗanda yake ya kamata su zo su dubi idan ka ce za ka iya kafa makaranta inda ka samar cewa za ka kafa makaranta ya inganta ko bai inganta ba za a samu gine-gine an yadda da su cewa zai iya ɗaukan ɗalibai an samu wajen ba haya e an yadda da shi wato muhalli ɗin duka an yadda da su sannan a baka takardar shaidan e an yadda da makarantanka ta kafu amma wasu makarantu ba su iya cika waɗannan ƙa'idodi shi yasa nake ganin sudan ta samu cancantar to amma kungiyar masu waɗannan makarantu a jihar niger sun ce su kam sun gamsu alhaji ɗanladi kowa shine shugaban makarantar kowa da ke mina sannan shine shugaban kungiyar masu waɗannan makarantu a jihar niger ta mu mun riga mun amince da wannan abin domin babu abin da bai san tsafta da kuma abin da zai kasance ya samu cancanta to zaran ka samu cancanta kan abu kuma ai gwamnati ma za ta ba da goyon baya akan wannan abu don ka duba gani kamar na gaya maka wato wasu makarantun da dama yadda aka ɗabi yadda aka bude makarantan aka sa yara a gurin kaga wani suma daga cikin shaguna ne shaguna ko bai kamata sa wato yaran mutane a shaguna ba to sai dai wani hanzari ba gudu ba daraktan makarantar sudan college da aka kirkiro a shekara ta 2004 da ke koyar da addinin islama da na boko malam aliyu adarawa ya ce kara sanya wa malamai idanu na da matukar tasiri a irin waɗannan makarantu. Amma ko an gina komai, an haɗa komai, an tara komai, in ba malami ko kuma ba ingantaccen malami ba magana ilimi. saboda haka na farko kenan a tabbatar da an samu malamai ingantattu kuma an kula da su sannan na biyu a tabbatar da an samu kayan aiki isassu wanda za a taimaka a samu a yi wannan aiki sannan na uku a samu haɗin kan jama'a Babu shakka dai fannin ilimin na buƙatar kulawar gaggawa a yankin arewacin Najeriya daga sabuwar gwamnatin Muhammadu Buhari bisa la'akari da yadda rikicin ƙungiyar Boko Haram ya yi muguwar illa ga sashen samar da ilimin a wasu jihohin yankin. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. Amfanin ilimi aiki da shi gaskiya ce faɗake yau sa'adu zungur ke kira da abu mai karsashi. Eh. Eh, zaman lafiya da juna zama na roƙon amana da masalaha da juna To gaida Mustapha masu na ana tare ne da VOA Hausa hal yanzu ga Bello Habib Galadanci da shirin mu na gaba. Musulunci tushen rayuwa. Allahu ya rahamanu. Al'ummar musulmi a yammacin Afirka ta bayyana bukatu shida da take da shi da shugabanni. Komai uba bai zo ba. kazar da ba da nono Allah shi ka fi daɗiyanta. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da wannan juma'a. Malamai a yammacin Afirka suna ci gaba da bayyana wa shugabanni da 'yan siyasa bukatun jama'a. Ga wakilin murya Amurka Nasiru Adam Hikaya a birnin Abuja, Najeriya. Alhamdulillahi ga tsarin musulunci yadda musulunci ya tsara duk inda aka ce ga hukuma to hukuma na da haƙoƙi a kanta wanda za ta yi wa mabiyanta kamar da mabiya ke da haƙoƙi da za su bai wa su shugabanni to gwamnati a matsayinta na gwamnati tana da wasu abubuwa guda biyar ko shida da za ta kare wa al'umma da farko ta kare wa masu rayukansu ba yadda za a yi a bar mutane a watsi ran mutum ya zama a bakin komai ba musulunci ya karantar da muhimmancin rayuwa mu duba allah maɗaukakin sarki sai da ya ce wanda ya kashe mumini da gangar sakamakon sautan nama in ya shiga zai dawoma har abada don haka don a tsare rayukan mutane sai aka kafa doka na abin da ya shafi kisan kai wanda ya kashe wani a kashe shi don haka Allah ya ce walakun fil hayati kisasun ya ulil albab kuna da rayuwa cikin kisasi ya ku waɗanda suke da hankali in na kashe wani za kashe ni san in ki kashe shi na rayar da na na rayar da shi daga ciki akwai kare dukiyoyin mutane haƙƙin hukuma ce ta kare dukiyoyin al'umma wani doka aka kawo don aka don ya nuna kariyan dukiyan al'umma da na muhimmanci sai aka ce duk wanda ya sata ga hukuncinsa aka ce a sariqu sariqatu faqta'u aydiyahuma sa'annan a wani wuri ubangiji subhanahu wata'ala ya ce in abun ya yi karfi ya karfin abin da aka faɗi na sata karami wanda ake ganin barazana ne ko ya kisa ko ya kisa ya ya kwashe kaya aka ce ga wanda za a kashe shi ga wanda za a kashe a tsire ga wanda za a kore shi a ƙasa duka wannan ana yi don kariya ga dukiyan al'umma sa'an nan akwai kariya ga hankali shi yasa aka wajabta ko aka haramta shan abubuwa da ke sa maye Allah madaukakin sarki ce mana innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali shaitan duka wayannan saboda a tallafi hankalin mutane haƙi ne na hukuma ta lura da irin wayannan abubuwa ta tabbatar ba a yi yadda abubuwan sa maye suka yadu cikin al'umma ba da wannan za a kare hankalin mutane sa'an nan akwai kare mutunci shi yasa aka kafa doka akan kazafi yau inda ba doka akan kazafi kowa na iya zuwa sai samu babban mutum sai ta yi mazinaci ne kuma ba wanda za a kai da shi amma aka ce wanda ya ce wa wani mazinaci kuma bai kawo shaidu ba ga abin da za a masa a masa bulala tamani kaga anan an kare mutunci daga ciki akwai kare nasaba inda zan fito in gane ni dan wane ne dan wane jikan wane jikan wane na san wa'annan layin mu ne akwai wanda nake da aure tsakanina da su akwai wanda ba aure tsakanina da su amma dan da aka yi rashin sa'a ya zo ta duniya ba hanyar aure ba to wannan da ya shiga uku shi yasa aka kafa dokan zina saboda me saboda a faɗaci ko ko a gyara dangantakan mutane aka ce wanda ya zina ga hukuncinsa saboda mai saboda kariya ga nasaba sana akwai kariya ga addini wajibin hukuma ne ta tsare wa mutane addinin su a ka'idar musulunci ba a cewa da mutum zo ka shiga musulunci dole amma in ka shiga musulunci kuma to sai ka zauna a musulunci ka'ida la ikraha fi dini qad tabayyana rushdu min al-ghayy babu dole a addini shirya a bayyana yake bata a bayyana yake amma ranar da mutum ya ce ni musulmi ne sai zo ce to ban musulunci to ba za a kyale shi ba man baddala dinahu faqatluhu haka manzan Allah ya salama ya ce to wa'annan abubuwa shida a ainihin tsari na al'umma ko kuwa eh, al'umma na musulmi to wa'annan hukuma ita ke kariya ga wa'annan kuma duk inda aka samu hukumar da ta yi mutane kariya akan wa'annan to ta kama hanya na zaman lafiya kuma har yanzu daga ƙarshe akwai maganan ɗa'a ga shugabanci maganan yi wa shugabanni addu'o'i domin wannan wuri yana da muhimmanci gayar muhimmanci duk lokacin da mutum ya roƙi Allah ya halakar da shugabansa ya yi ganganci muna buga misali kamar direba ne mutum ne ke mutu ya shiga taxi direba na tuka taxi suna tafiya suna speed sai ce kai da ma Allah Allah sa wannan direban ya makanci. shi kuma yana cikin motan ai kaga kawo matsala to haka mutumin da zai yi wa shugabansa mummunan addu'a to shi yasa muke cewa wayannan shugabanni da muka zaba Allah madaukakin sarki ya taimake su kuma mu ƙara masu da addu'a kuma mu ƙara juriyan hakuri domin ba zai yiwu a ce gyaran da muke bukata mun same shi a wata ɗaya ko a wata biyu ko a wata kai ko a shekara. Me kamata su sabbin shugabanni su yi ne musamman ma ka kula sai kamar gwamna ya gama mulki sai a ce ko hukuma ta zo ta kama shi ya yi sata. Eh. Me kamata su yi ne masu kauce wannan satar ma ba masu an kama su. In mutum ya tsaya akan gaskiya ba abun fargaba. Su shugabanni su gane cewa wannan matsayi da Allah madaukakin sarki ya ba su ba ya ba su ne ku je ku azurta kanku ta ko halin kaka ba. an yi shugabanci a ƙasar nan mun gani su saddauna mun samu tarihi a rubuce irin abin da suka yi yanzu muka ce ina tarin dukiyar da saddauna ya bari yana nan ba shi ina tarin dukiya da tafawa balewa ya bari yana nan ba shi amma sun bar suna dan me sun bi tsari sun bi gaskiya duk lokacin da kaga mutum gaban shi na faduwa yana fargaba ya shirya rashin gaskiya na haka jan hankali da kira da nake ga 'yan siyasa mu shugabanninmu da muka zaɓe su su gane cewa mu dinnan talakawa mu ne su su ma su ne mu muna da kyakkyawan tunani a kansu shi yasa muka zaɓe su na haka su tsaya su tsare gaskiya su yi aikin da ya kamata abin da yake halaliyansu ne ba mai bakin ciki da shi shi talaka abin da yake so kullum ya ga ana tafiya akan daidai idan shi din nan ya samu abin da zai ci Allah ya taimake shi miliyan da wani zai samu ba damuwarsa ba ce don haka a rage haɗama domin haɗama shine kawai babban matsala. Madala a gaida Nasir Adamu El Hikaya ana tare da sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Allahu ya rahamanu. To jama'a da muka tanada kenan baki daya a wannan juma'a sai kuma ta juma'a insha Allah za mu sake dawowa da wani sabon shirin. Yanzu a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu ni Bello ladanci daga nan Washington nake cewa mu kasance a cikin koshin lafiya da walwala. Assalamu alaikum. to madalla ga wasu daga cikin sakonninku. ku za mu fara ne da sakon aminu ɗan kaduna amanawa wanda ya ji hakika matakin da gwamnatin kaduna ta ɗauka na soke asusun haɗin gwiwa ya yi daidai domin zai baiwa ƙananan hukumomin jihar damar cin gashin kansu da fatan sauran jihohi za su yi koyi da hakan shi ma mudassir ibrahim manɗo jihar kaduna cewa ya yi hakikanin gaskiya matakin gwamnan jihar kaduna malam nasir ahmad el rufa'i na soke asusun haɗin gwiwa tsakanin jiha da ƙananan hukumomi abin a yaba ne don haka ja mu je mai rusau assalamu alaikum sashen hausa na murya amurka in ji ba da masu aliyu rijiyar lemu kano a yau zan yi amfani da wannan dama na yi kira ga alkalai da su ji tsoron allah su rage jan kafa da suke yi wajen gudanar da shari'a domin jan ƙafar da suke yi ne yake janyo cunkoso a gidajen yaron najeriya gaba dai gaba dai rundunar sojin najeriya ji naziru abubakar sabo gusau a gaskiya mu 'yan najeriya muna yaba muku ganin yadda yanzu kuka ci gaba da fatattakar 'yan ta'addan kungiyar boko haram tare da karbe wasu garuruwan da ke hannunsu ya kamata 'yan najeriya mu ci gaba da yi ma sojojin da ke fagen daga addu'a haba gwamna ibrahim hassan dan kwambo taki buhu hamsin kacal a kowace rumfar zaɓe gaskiya ya yi kaɗan kuma akan kuɗi naira dubu uku da ɗari takwas to ko gwamnatin ta gabace kama sama da buhu ɗari take baiwa kowace rumfar zaɓe kuma aiko ya kuwa da alayyawa manoman gombe suke shukawa ya ci a ce takin ya fi buhu hamsin wannan sako ya fito ne daga comrade abdulwahab haladu zarmahina da ƙarshe sai sakon haruna muhammad katsina shugaban muryar jama'a wanda ya ce hukumar zaɓe ta ƙasar niger seni ya kamata ki ƙara saman ma kanki mutunci da martaba idan duniya kamar yadda takwaraki ta najeriya ta yi kima ki adalci da gaskiya a zaɓakan da ke gabanki domin saman ma kanki kima a idan duniya. To ma da lama sauraro ga Bello na ya komo da labaran duniya a takaici. rahotanni daga birnin maiduguri da ke arewa maso gabashin najeriya sun ce akalla mutane biyar ne suka rasa rayukansu biyo bayan harin kunar bakin wake a kasuwar kwastam yau juma'a shaidu sun bayyana cewa akwai jama'ar da suka samu raunuka duk da cewa babu wanda ya ɗauki alhakin wannan hari wannan yanki shine tangar mayakan boko haram kuma wannan kungiya ta kai hare-hare a wannan yanki da suka kashe ɗaruruwan jama'a a kwanakin baya-bayan nan jiya alhamis ne rundunar sojin najeriya ta bayyana cewa ta ceto mata 59 da yara da kuma tsofaffi maza waɗanda mayakan boko haram suka garkuwa da su jami'an soja sun ce sun kai hare-hare a kan shingayen boko haram da ke kusa da birnin maiduguri mun kuma kawo muku labarin cewa masu bincike sun bayyana wani maganin gwaji na rigakafin cutar ebola na aiki kwarai da gaske wajen kiyaye wannan mummunan cuta hukumar lafiya ta duniya yau juma'a ta bayyana cewa wannan maganin rigakafi na aiki 100 bisa 100 a gwaje-gwajen da aka gudanar a kasar gini To da masu sauraro da takardattun labaran nan muka zo ga karshen shirma wannan lokaci sai can idan Allah kai mu da dare za mu sake komowa dauke da wasu shirye-shirye da rahotanni da labarai da dumudumin su inda kuma za mu bude layin mu domin ku bayyana mana duk abubuwan da suke addabar ku ko kuke son yin magana a kai. kafin mu yi ban kwana ga ɗanbin gaisuwar sashen hausa na murya amurka zuwa ga dr abdullahi dan maliki shugaban na dashi farms minjibir da alhaji bala giwa getso shugaban giwa getso foundation da magaji galadima galadima mai tsidau sai kuma alhaji ahmad wasai da iyalansa da fatan dukkuna nan lafiya yanzu a madadin sauran abokan aiki musamman bello habib galadanci da julie gresham wadda ta kula ɗakin mana watsa shirye-shirye ibrahim alfa ahmed ne ke cewa mu huta lafiya sai a dakaci shirin yau da gobe daga bakin jamila fage da kuma sarfilo hashim gumel